Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba, biyu ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku da halin da ake ciki a daidai lokacin da iyaye da gwamnatin najeriya ke faman ganin an mayar da ɗaliban da ke karatu a ƙasar ukraine gida lafiya sai kuma shirin ciwon mace wanda aisha ma'aza ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar kamaru amma da farko sai a fara gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata harban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka. Inda ya amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli sanadiyar annobar COVID-19. waɗanda suka hada da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwan kawuna daga fagen siyasar ƙasar da ke fuskanta. Biden ya shiga zauren majalisar ne yayin da ake ta yi masa tafin nuna jinjina shekaru biyu bayan barkewar annobar COVID-19. A farkon jawabinsa Biden ya ce, a bara annobar COVID-19 ta hana mu haɗuwa, amma a ƙarshe gashi man haɗu. An dai ga mambobin majalisar suna kaɗa tutar ƙasar Ukraine. kuma shugaba biden bai yi wata wata ba wajen yin tsokaci kan rikicin rasha da ukraine inda ya bayyana cewa a amurka za ta rufe sararin samaniyar ta ga dukkan jiragen kasar rasha ma'aikatar shirin amurka na haɗa wani kwamiti mai karfi wanda zai bibiyi laifukan wasu fitattun mutane a rasha za mu haɗa kai da ƙawayenmu na nahiyar turai mu rufe kadarorinsu na gidaje jiragen ruwa da na sama saboda haka a wannan dare na mai sanar da cewa za mu bi sahun ƙawayenmu wajen hana dukkan jiragen saman rasha ratsawa ta sararin samaniyar amurka Shugaba Biden dai ya kwashe minti har goma yana magana kan batun na Ukraine inda daga baya ya tabo batutuwan da suka shafi matakan da gwamnatinsa ke ɗauka wajen shawo kan matsalolin da Amurkawa ke fuskanta. gwamnar jihar iowa eh, kim reynolds ta ce ta mayar da martani a bangaren 'yan republican bayan da shugaba biden ya kammala jawabin nasa muna ɗauke da sharhi kan jawabin na biden idan aka biyo mu a cikin shirin Ƙasar Rasha da Ukraine sun yi musayar fursunoni a karon farko a jiya talata tun bayan da Kremlin ta ba da odar mamayar makwabtanta kwana shida da suka gabata. amma abin ya zo ne kwana ɗaya da dakarun rasha suke ci gaba da barna da kai hare-hare a faɗin ukraine kai hari kan wuraren aikin fararen hula da kuma hanyoyin sadarwa da ya hada da babban hasumiya ta gidan talabijin na kiev da kuma fitaccen wajen holocaust da ke kasar an kashe mutane biyar cikin harin da aka kai a ginin wanda ya kama da wuta a cewar jami'an ukraine ma'aikatar tsaro ta ce a shafinta ta twitter cewa wasu daga cikin tasoshin ukraine ba za su yi aiki ba a yanzu harin na jiya talata ya kuma shafi wajen tunawa da holocaust na bebin inda a shekarar 1941 aka kashe dubban yahudawa a cikin kwana biyu yayin da birnin ya kasance ƙarƙashin mamayar 'yan nazi an yi lugudan rokar grad kan ukraine da aka yi wa kace-kace amma duk da haka babban birnin kasar ya ci gaba da dagewa bayan da rashawa suka ja kunnen mazaunan cikinsa da su fice daga gidajensu suna masu cewa za su kai hari akan gine-ginen harkokin tsaro leƙen asiri da na sadarwar jama'a domin rigakafin kai wa rasha hari ta yin amfani da bayanai ma'aikatar harkokin tsaron rashar ta gargadi dukkan mazauna irin waɗannan wurare da za a iya kaiwa farmaki da su tashi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasashen yamma suna ci gaba da biyan rasha ɗaruruwan miliyoyin daloli a kowace shekara domin shigo da mai da kuma gas duk da tsatsauran takunkumin da aka kakaba wa bankuna da ɓangaren jiragen sama na ƙasar biyo bayan mamayar ukraine yayin da kusan kashi 40 cikin ɗari na mai da gas na turai ake shigowa da shi daga rasha gwamnatoci suna ƙoƙarin ganin sun samu wata mafita ministocin ƙungiyar tarayyar turai sun hallara a brussels a ranar litinin domin su tattauna yadda za su karya wannan dogaran da suke da rasha rasha tana samar da kusan kashi uku na gas ɗin turai sannan sabbin alkalima sun nuna cewa shigowar ta ƙaru tun bayan mamayar ukraine hauhawar farashi ya sanya an fi samun riba wajen ciniki kuma manazarta sun ce babu wata hanya mai sauri wajen samun mafita jamus tana ɗaya daga cikin ƙasashen tarayyar turai da suka fi dogaro da makamashin rasha a makon da ya gabata ta sanar da soke hanyar bututun mai na dala biliyan sha 11 daga rasha Shugabannin masana'antar gas sun ce burbushin mai zai ci gaba da zama hanyar tattalin arzikin Jamus mai mahimmanci. Tona jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda wakilin sashen Hausa da ke Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da wani uba wanda yake fafutukar ganin 'ya'yansa da ke karatu a ƙasar Ukraine sun dawo gida. sunana Muhammad Usman shi ne mahaifin Firdausi Muhammad Usman da Fadila Muhammad Usman waɗanda suke karatu a harkar ta ƙasar Ukraine. Wani hali 'ya'yan naka biyu suke ciki a yanzu? To alhamdulillah yanzu muna ma Allah godiya da kuma mutane da suka samu da addu'o'i tun da wannan yaki ya ya barke a Ukraine don kowa ya da da Ubangiji sun samu sun fita kasar Ukraine lami lafiya ta bodar Hungary wadda suka shiga babban birnin Hungary wanda shi ne Budapest yau da safe cikin yardar Ubangiji. To na ji gwamnatin Najeriya ta yi shirin cewa jirage biyu da airpeace da max air za su yi ɗawaini na ɗauko ɗaliban da sauran 'yan najeriya da ke neman su fice daga wannan yankin kun yi wannan shiri ko yaya Eh, to gaskiya ni ban saboda yadda hankalin mu ya tashi ban tsaya sauraren gwamnati take yi ba amma lalle za su daga baya an ce ai ana wannan shirin to sai dai mu fatan to Allah ya saka da alkhairi amma tsakan da Allah ni ban tsaya jiran wannan ba saboda yadda hankali ya tashi kawai na dai dan kokarin da ni zai iya cikin da Allah da addu'o'in jama'a muka yi masu shirin tahowar wasu yanzu Allah ya dago muke karan su za su taso to kuna da labarin sauran ɗalibai wani hali suke ciki ko suna cikin kasar ta Ukraine ko ko dukan ɗalibai gwargwado an samu labarin cewa sun fice domin an ce wai ana hana waɗansu baƙaƙen fata fitowa daga waɗansu yankuna na wannan ƙasar ta waɗansu iyakoki na makwabtan ƙasashe. Eh, muka yi magana da su ƴaƴan nawu ba su gaya mana sun samu wani problem na irin wannan ba amma na gani a social media wasu wurare a ce gashi an hana baƙaƙe fitowa ko wani abu amma tsakanin da Allah su ba su samu wannan ba tun dai shekaran jiya da suka je filin jirgin ƙasa na can harkar bin Allah ya taimake su suka shiga abin da kadai aka yi musu shine mazan cikin su ba a su suka shiga jirgin farko ba sai aka tsaida su sai aka sanyo su na baya kuma ba wai maza bakake ba ba ko kuma 'yan Najeriya a dukkan mazan ba a bar su ba saboda an ce za a fara ɗaukar ƙananan yara da mata da kuma irin tsashi haka sun suka shiga jirgin farko wanda suka taso don muna magana da su har a jirgin ma duk sun gwada wanda duk da bidiyo da ma bai da ba amma ya taso sai aka bari sai daga bayan shi jirgi na biyu shi ko sauran maza kenan yadda da suka gaya mun kenan kuma ke da Allah ma ina jin saboda sun tsaye tsaye a hanya aka ce sai ga shi da su din da suka fara tasowa da mazan da akwai wasu ɗaliban jihar Sokoto ma da suke tare da su a lokacin wajen su wajen goma sha wani abu to duk sai suka iso tare a bodar ko kuma wani gari wanda yake kusa da bodar ita kasar hangari din da wadda suka ta nan malam muhammad usman kenan wani mahaifin ya'ya guda biyu da allah ya wa gadar dogo ya yi tsari da za su dawo gida najeriya ba tare da sun jira jiragen najeriya sun fara hidimar dawa da waɗanda yakin ya rutsa da su ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Amurka ta sanar da ita cewa za ta kori wani ɗan ƙasar Rasha da ke aiki a majalisar. kwana guda bayan da amurkan ta ce za ta kori ma'aikatan diflomasiyyar rasha saboda suna leƙen asiri An sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya rana guda kamar yadda aka sanar da ofishin jakadancin Rasha cewa za a hana mutanenta sha biyu daga cikin ma'aikatar diflomasiyar ƙasarta izinin zama Amurka saboda suna ayyukan leƙen asiri kuma dole su bar ƙasar daga bakwai ga watan wannan Maris ɗin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric bai yi wani ƙarin bayani akan mutumin ko kuma aikinsa a majalisar ba wani kakaki a ofishin jakadancin amurka da ke majalisar ɗinkin duniya wanda baya so a faɗi sunan shi ya bayyana wa murya amurka cewa ma'aikacin ɗan leƙen asirin rasha ne amma ya ƙi ya bayyana suna ko kuma wani ƙarin bayani kansa jakadan ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya vasili na benizia ya faɗa wa manema labarai a ranar litinin cewa matakin musgunawa ce daga gwamnatin amurka kuma saba haƙƙin amurka a zamanta na mai masaukin baƙi a majalisar ɗinkin duniya 'yan majalisar dokokin libya sun tabbatar da sabuwar gwamnati matakin da zai iya haddasa kafa gwamnati biyu ya kuma ƙara zaman tankiya da ake a ƙasar da aka daɗe ana rikici sama da shekaru goma. Firaminista mai ci yanzu Fati Bashaga ya mika sunayen 'yan majalisar zartarwarsa ga majalisar wakilai na gabashin a jiya talata inda 'yan majalisu 92 cikin 101 da suka halarta suka amince an zaɓi bashaga a watan da ya gabata bayan da sabuwar gwamnatin ta gaza gudanar da zaben shugaban na farko a ƙarshen shekarar da ta gabata rarrabuwar da ta haifar da fargaban dawowar rikici a ƙasar da yaƙi da ya kassara bayan samun zaman lafiya na fiye da shekara. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. To wani haka yake. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin ga masu mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voa voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace. cikin shirin ciwon ya mace a yau kamar a makon jiya muna tare da malama Jamila Dawud yar asalin kasar Ghana da Hajiya Hafiza Usman daga jihar Kanan Najeriya kuma a yau za mu mai da hankali ne akan yadda mata suke jajircewa wajen ba da nasu gudunmawa da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta. A makon jiya mun karkare shirin a daidai inda hajiya hafiza take cewa mace da za ta ce tana jira sai mai kuɗi tana neman gidan sauƙi ta zama queen zauna ta naɗa kafa inda hali a mata tausa a sa ruwan wanka a yi mata komai inda hali ma a sa mata kaya a mata wanka kin ga irin wa'annan matan in kika kula sai kiga sun kare a cikin matsala saboda ba su da niyan komai kuma ta haka sai ki ga maza mayo da rani za su zo at the end of the day za su iya zuwa su yi hayan mota za su iya zuwa su yi hayan sutura har turare akwai labarin da na ji haka sai ya aure ki sai ki ga cewa komai karya ne har gidan haya za a je a nuna a ce gidan da za a saki ke zai iya ma ya biya kuɗin hayan shekara ɗaya to shekara ɗaya nan na karewa za ku koma ku soma from the scratch ke kuma ki riga kin ayyana mu ranki cewa fa ke fa mai kuɗi kike so sai kiga sai ki nema saki ko kuma ki abin da zai sake ki saboda ki fita ki je ki daɗa neman mai kuɗin to me yake jawo haka saboda duk mace da take da tawakkali ga Allah wanda Allah ya bata shine nata so wani maganan kina jira Allah ya baki mai kuɗi in kika aure shi komai ya zo miki ta gidan sauki there's no food for a lazy man sai dai in ba hanya ne da zaki fita ki nema wannan is understandable amma wai a ce sai ki ce a'a ke ba za ki nema ba to akwai matsala sai ki ga irin wa'annan matan daga baya za su kare wata za ki gani ta shiga wani irin rayuwar da za a dinga kai su turai da meme amma in kika ji irin abin da kuma suke yi wallahi tallahi ba za ki sai su sule biyar ba. To daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya. To malama Jamila. Jahilci babban ciwo ne a ta tarbiyyar yara ana bukatan ilimi da ilimi ake tarbiyyar da yara da ilimi da wayewa. da shi ake tarbiyyatar da yara shi yasa irin gwagwarmaya da irin challenges da mata ke fuskanta kenan kaga mace tana son ta yi karatu sha ce a aure za a miki kaga mace tana karatu akwai masu boyewa su je makaranta saboda mazajensu sun hana su akwai wanda karatunta ya zama dalilin rassakiyanta saboda tun me shina magana kadan kadan ya ce kin tauye wanga haki kin yi kaza jiya na ce kimin kaza kuma wasu da gangan suke yi hanya ne suke nema na hana mata don wani na nan lokacin da ya je zai aure ta ya riga ya bada bakin cewa ya bari ta karasa duk abin da take yi yasa yanzu shede ya yi amfani da hila laraba ke ce hila ya yi su strategy akwai masu yin haka shi yasa kamar yadda na faɗi kowane yanayi akwai pricing da ake biya in housewife ma kake nema akwai pricing da kake biya don akwai ran da za ka ga amfanin housewife akwai ran da za ka ga amfanin career woman akwai ran da za ka ga amfanin jahilci jahilcin mace akwai ran da za ka ga rashin amfanin shi da illan da zai yi maka a cikin gidanka shi yasa ya kamata muna kulawa sosai muna gyara wasu ababenmu. Hajiya Hafisa, waɗansu suna ganin cewa cin zarafin mace yana hana ta ci gaba a rayuwa. Yaya wannan al'amari yake? Gaskiya game da wannan maganin cin zarafin mata. yana sa mata na koma baya sosai don ba wanda yake so ya ga an ci zarafin shi a ta wani hanya inda dai har za ka ci zarafin mutum to gaskiya wata sai kika ta koma cikin shawar ɗinta saboda ba kowa take da wannan juriyan ba da yawa za ki ga sun koma shawar ɗinsu to in kin koma shawar ɗinki ya za ki ki fito ki kuma tashi kuma ki karfafa kanki ki motivating kanki har ki ci gaba it takes time so shi ma yana sa mace ta koma baya sosai shi sa yana da kyau ko menene kar a ci zarafin mace koya yake a yi kokari a motivating dinta ta bi hanyar da ya kamata ita ma. Malama Jamila, wani irin kalubale kika fuskanta wajen cimma burin ki na zama malama? Muka duba aka ce wagga ta taka rawar gani ba lalle she ta zama tana belonging to a particular field ba. A'a kowane fanni kake kowane yanayi kake cikin ko me kake yi kana iya ka taka rawar gani a ciki kuma kana iya kai ma al'umma hidima a ciki. Ke likita ce kina ya ki taimaka ma al'umma da likitancinki. Ke yar jarida jarida ce kina ki taimaka ma al'umma da aikin jaridanki ke nurse ce kina ki taimaka ma al'umma da aikin nursing saboda duk ababen da muka lissafan ga al'umma na bukatan su kuma suna yi ma al'umma amfani kuma al'umma cannot do without it isa kun ga duka ya kamata a ce an samu mata sun shiga wayanga bangarori kuma su koya su koyar su taka rawan gani sosai saboda ni lokacin da na tashi gaskiya ina son in yi karatu sosai she wannan lokacin nan gaskiya samun mace ta samu ta yi karatu karatu ba tare da ta bi cikin wasu kalubale ko wasu rikici ba fitine ta ba gaskiya yana da wuya wani sa'in ma a hana ta kowane gwagwarmaya za ta yi shi kaga an masa an hana ta to lokacin gaskiya na so karatu sosai to amma shi ina ga me al'umma ke gani game da karatun mace da kuma ci gaban mace yana ga al'umma kusan duka abinda al'umma ke gani a ah, mace ai bayan ta kare karatu kicin za ta koma bai da amfani ba ta iya ta karantar ba ta iya ta koyar ba ta iya ta yi kaza sa ta bar ma karatun shi ya fiye mata ta je ta yi aurenta lokacin na fara karatu kadan kadan ina ta kasa kasa dai shi na ji wani tarihi tarihin da na ji tarihin mazhaban imamu wanda ke da mazhaban malikiya imam malik bin anas one of the four school of thoughts malamin shi cikin 'ya'yan shi mace daga cikin su mai suna fatima ita ta yi gadon shi ta haddace muwatta malik kakaf ta karantar ta taka rawar gani to to she na ce a ah, ashe ilimi ba na maza kawai ba ne maza da mata duka na ciki kuma kowanne ya yi tun da dai muna cikin societin da yana da wuya a ga mace ta kai wani munzali to amma kowanne ya yi an ci amfani abin da ya yake na ce to lokacin na dauda mara na ce insha Allahu in dai ta bangaren neman ilimi ne she dai inda karfi na ya kare ni da maza za mu dama don ba da karfin tuwo ake neman ilimi ba da kwakwalwa ake nema to insha Allahu ko a kwakwalwa na yake raunan ne na san in na hada da himma da kokari za a ci buri insha Allah to dalilin da ya sa na masa na kara dauda mara cikin neman ilimi kenan in ba haka ba da wantan lokacin da rashin samun encouragement wannan kawai ya ishe ka ka kasa karasawa shi yasa abin da nike da shi na fadakarwa da zan ba ma al'umma mata hadda mazan saboda arrijalu shaka'i nisa maza da mata duka siblings ne haka hadisi ya tabbatar muna duk abin da ya shafi mace ya shafi namiji duk abin da ya shafi namiji kuma ya shafi mace. To menene muhimmancin faɗi tashin mace Hajiya Hafiza? In dai har za ka faɗi ka tashi yau, to babban abu ne saboda wa kowa zai yi wani abu ki duba mana a misali bari mu baki misali da koda jinjiri ne. yau in ya faɗi gobe faɗi jibi ta eh, zai faɗi e zai ci gaba amma me wani sai kiga ya ji tsoro sai ya sake kwana biyu kafin kuma ya dan manta da wani abu sai ga yana a hankali yana dafawa har ya miƙe gaba daya to matan da kika gani suna jajircewa sai abu har ga Allah mata ne da sun riga sun ji jiki sosai sun san wahalan da suka sha har suka kai wannan stage kuma haka kin ga yara suna gani abin da iyayensu suke fama da shi so sai kiga cewa wasu yaran da Allah ya riga ya basu basira za su ma kansu alkawari tun suna yara a ah, gaskiya mama na tana wahala ko wannan yar uwan mama na din na wahala ko kuma wannan mata makociyar mu tana wahala amma gashi nan Allah ya karfafa ta haka take faɗi shi. har Allah ya daga ta to ni na mu kai na alƙawari in Allah ya so ya yadda ba zan yadda ba in faɗi ba zan manta wa'annan darasin da na samu ba saboda zai taimake ni idan na girma yasa zaki ga yaran yanzu akwai da yawa masu dama da suke kokari su taimaka ma kansu ba na ƙarya ba ba wai a kafa jari ba na kwana biyu a'a zaki gani gani akwai yara da yawa da zaki ga ɗinki ne zaki ga yaro ya sa kanshi ba ma sai ya ji ko ina ba a gida yana koyan yan before you know it sai ki ga ya kama kuma ya rike ko kuma sana'a ne zaki ga tana yi da yawa yara da yawa suna yi kamar wata yarinya da na da ita me take yi humra ne da turaren wuta har da complimentary card ɗinta ƙaramin yarinya ce bata wuce shekara 20 ba 19 20 kuma ta karfafa kanta saboda na gaya ma kanta gaskiya to sauraro A nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar mu wani lafiya. a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama na sharhin jaridan Kamaru. za mu fara shan gari namu na wannan makon ne da jaridar cameroon tribune an da tarwato mana cewar tun daga yanzu dai mata sun fara shirye-shirye na bukonsu na ranar takwas ga watan maris wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware musu na musamman domin bawa matan muhimmancin rayuwa na yau da kullum sai kuma jaridar ecohosante an da ita kuma ta ce hukumar lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru ta ce za ta himmatu matuƙa gaya ta ga cewar an cimma cimma buri wajen tallafawa 'yan kasar wajen biyan kudaden da masu rashin lafiya sai kwantawa a asibitocin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar intergasiyon an da ita kuma ta liko mana cewar yanzu dai babban bankin tsakiyar nahiyar afirka ya hada taro na musamman da ministocin kungiyar a birnin yawunde domin rashin gamsuwa da kasafin kudaden shekarar 2022 na wanda aka ware har biliyan 94 da 208 da 670 da kuma jaka 477 na saifan kasashen nahiyar afirka an gudanar da taron ne bisa ga jagorancin darakta janar na bankin tsakiyar afirka a birnin yawunde sai jaridar lumisaje an da ita kuma cewa ta yi har yanzu dai ba ta kare ba wajen sanya tsohon dan wasan kasar jamhuriyar kamaru son bahana a matsayin kocin kasar wanda ya kokari matuka gaya kasar ta kamaru ta zo na uku a cin gasar kofin nahiyar afirka wanda kasar kamaru ta ɗauki nauyi har yanzu dai muna cikin jaridar ta lomisaji an ta ce kotun da ke yi wa masu To Niti da kudin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru shari'a dcs sun gayyaci tsohon kantoman birnin duwala wanda ya jagoranci kujerar na tsawon shekaru goma sha biyar prince tone tony yanzu haka shine mai kula da filin tashi da sakon jirgin sama na birnin duwala yanzu ana bincikensa da rubuta ciki kan waɗansu makudan kuɗaɗe a yayin da yake zaune a kujerar ta kantoman birnin na duwala sai kuma jaridar economy an da ita kuma cewa ta yi bangaren da ke noma kwakwa a tsirtun a kasar jamhuriyar kamaru gwamnati ta ce za ta yi kokari ta ga cewa ta inganta wannan bangaren domin cimma buri na yalwata al'ummar kasar da manja da ma kasashen ketare sai kuma jaridar lojo ta kasar jamhuriyar kamaru an ta gulmata mana cewa zaben samuwar ito da aka yi a kan hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru bikafu uwar gidan shugaban kasar ta kamaru shantal biya ana ganin cewa ita ce ta taimaka masa domin haye kan wannan kujera wanda ya jagoranta nan da shekaru biyar masu zuwa za mu kammala shan da namu na wannan makon ne da jaridar defis actual anda ta kwarmata mana cewar kasar jamhuriyar kamaru za ta ciyo bashi a babban banki na ba da lamuni na duniya fmi e, har zunzurutun kuɗi miliyar 67.5 na sefar kuɗin kamaru domin inganta bangaren karfin wutar lantarkin kasar na yadda ake katse wuta ga jama'a ba ga gautawa domin a gyara wannan bangaren muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla a gaida mama awal garba donan kuma ka zo ga shirma na karshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli sanadiyar annobar COVID-19. waɗanda suka hada da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwar kawuna da fagen siyasar ƙasar ke fuskanta. To madalla masu raro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma da safukan mu na yanar gizo kamar yadda wato domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya haɗa ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Nisar fil hashin gubel da na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa salamu alaikum.